we are not able to receive the report of the committee. And the main reason is that the appropriation bill came to the National Assembly with some problems. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan kenan yake ba da hujjar da yasa ba su iya zartar da kasafin kuɗin shekara 2023 ba. Lawan ya ce ƙudurin kasafin kuɗin ya zo majalisar ne da wasu matsaloli da kwamitocin majalisar dattawa da ta wakilai suka gano a lokacin da suke daidaita alƙaluman abin da aka yi da kuma abin da aka gabatarwa majalisar. Lawan ya ce matsalolin ba su da sauƙi kuma dole ne kwamitoci su tsaftace lissafin kafin a zartar da kasafin. Lawan bai ba da cikakken bayani kan irin matsalolin da aka gano a kasafin ba. Amma masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki, Dr. Abdurrahman Abu Hamid musu ya ce ruwa baya tsami banza. Ruwa baya tsami banza ba gyara ba ne akwai abubuwa ne wanda ya kamata suna sa rai za a cima wanda ba cima ba da ya sa aka daga zartar da wannan kasafin kudi wanda ya kamata a ce an yi shi tun watan da ya gabata a da watan jiya ko kuma watan yau a ce an samu kasafin kudi wanda za a yi aiki da shi da an shiga sabon shekara amma abin da suka sa gaba shi yake janyo wayannan abubuwan da ya sa suka zo suka ce wai sun dage wannan abin kar ki manta can baya suka ce ministries ba su zo sun bayyana a gabansu an tattauna yadda za a yi da wannan kasafin kudin da shugaban kasa ya kawo ba wanda suke cewa duk wanda bai zo ba ba za a ba su kasafin kudi ba to karki mamaki cewa wannan dagewa da aka yi yana da alaka da wannan maganar da suka yi na kowane sashen gwamnati da suke da kasafin kuɗi su zo su bayyana a gabansu. Amma ga shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa yana cewa majalisa za ta cika alkawalin da ta yi wa al'umman ƙasar. Abin da kawai yake faruwa bayan mai girma shugaban ƙasa ya kawo babban kasafin kuɗi na shekara ta 2023 ya biyo baya da ƙaramin kasafin kuɗi supplementary. To aikin ga domin mu saving time ba zai yiwu mu gama wannan babban kasafi dabcarin farko mu kuma sake dawowa mu yi ƙaramin kasafin kuɗi ba. Jinkirin kenan kawai muna so mu haɗa waɗannan kasafce-kasafcen kuɗi da ya kawo kawo daban-daban guda biyu wannan supplementary ne yana da iko wannan kuma main budget ne na kasa shi ma ikonsa kenan kuma ya kawo kuma ina so in tabbatar miki duk jinkirin da ake samu dinnan ai dai ba zai wuce 31 ga watan 12 na shekarar nan da muke ciki ba wanda shine alƙawarin da muka yi wa 'yan Najeriya cewar ba za mu ƙara barin kasafin kuɗi na wata shekara ya shiga wata shekara ba. A watan Oktoba ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar da kasafin kuɗin shekara 2023 na naira tiriliyan 20 da ɗigo biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.